ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون ba wanda ya fi girman zalunci fiye da wanda ya dangana wa Allah abokin tarayya, ya bauta masa tare da wani, ko ya ƙaryata ayoyinsa waɗanda ya saukar da su ga manzansa, waɗanda suka yi zalunci ta hanyar dangana wa Allah abokin tarayya da ƙaryata ayoyinsa ba za su rabauta ba har abada in ba su tuba ba.